matasa barka da haka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin naku na labarin matasa wanda studio kalangu ke gabatar muku tare da ni rakiya arimi da gora ta fanta la fantastic ya kike alhamdulillah gora mun gode wa allah miki labari yau ki shirya don zan kai ki jihar agadas domin tattaunawa akan irin amfani da matasa ke samu cikin ayyukansu na sharar gari a cikin takaitaccen rahoton namu kuma gora za mu gabatar da nuruddin tahiru saidu matashi ne mai kamfani kamfanin kai ma mutane kaya gida a nan ban birnin Yamai. Sai kuma mu rufe da filin wasannin motsa jiki. Gwara amma kafin nan bare mu zagaya kan manyan hanyoyin babban birnin ya mai inda matasa ke cinikayyar abubuwa da dama duk da yawancinsu ma 'yan makarantu ne. Haka ne gora, amma dai bari mu saurari rahoton da hawa mamman ta shirya mana. Matasa ne kuma ana haɗuwa da su a ina suna da ruwa, burodi, locis da matakunkuman huska a kan tituna a gaban gidajen asibiti da sauran ma'aikatu. Takunkumi ne nake saidawa ɗaya dala arba'in idan mutum yana son haka ina sayar da su jika ɗaya. jiya na jika uku na saida hakika suna samun abin biyan bukatunsu amma karshen ta suna barin makaranta kamar yadda wannan matashi ya bayyana a to ga kefu na daɗe da na shiga sayar da takunkumi muna neman kuɗi ne don ciyar da iyali ina boko na fita sidiku musa mai gwagwarmayar kare hakokin yara a nijar Yana shafar 'yanci na tushe da kuma samun koyarwa. Yana taɓa 'yanci na ci gaba kuma ina tsammani ba abu ne da ya kamata a karfafawa gwiwa ba. Duk da cewa dokoki sun tilastawa yaro yin karatun boko kyauta har zuwa shekaru goma sha shida, matasa da dama sun fice daga tsarin ilimi saboda su biya bukatun iyalansu. Yanzu kuma gora bari mu nufi jihar Agadez a can matasa sun mayar da hankalinsu akan sana'o'i. Wannan rahoton na Anise Karim. A da'irar birnin Agadez matasa musamman ma 'yan mata an ɗauke su a cikin wata ma'aikata da ke wurin domin tattara bolar ledodi da ke birnin. Daga cikin waɗannan matasa wasu suna ɗinki kuma wasu na tafiyar da ayyukan samar da kuɗin shiga kamar Hadiza da ta yi asusunta domin kafa ƙaramin kamfaninta na ɗinkin daruruwa. Ta dalilin wannan aiki tana samun damar biyan kuɗin karatun ɗanta da biyan buƙatunta. Ɗinkin dararuwa dai da aikin fatu nike. Ita dai wagga sana'a daman na iya ta to ba da jari ne yanzu da allah yasa na samu na samu aikin sharar gada tsuntsan leda ina samu ina ajiyewa cikin abin da nake samu shine sai na fara sana'ar da ita ina samun riba ta ka goma ko sha biyar ko ishirin ciniki yadda ya zo di zainabu ita ma tana kiwon shanu shine babban aikin ta da ke bata damar biyan bukatunta har ma da hada kayanta na amarya tunda dai na fara wanga aiki na shara da tsuntsan leda kuɗin da nake samu kowane wata sai ina keɓe wani abu ina na ajiyewa bayan wata biyar sai na fara sayan bisashe da su da akuye da raguna su ne in na yi kiwon su sai in je in saida sai in samu riba wata ina samun riba jika goma ko jika goma sha biyar da wa'annan riban ne ke samu ina biya mu na bukatu kuma ina tara kayana na arme waɗannan ayyukan samar da kuɗin shiga na ba su incin su ta fuskar kuɗi ga waɗannan 'yan mata da mata na da'irar birnin agadas a ranar lahadi da ta gabata ne kungiyar da ake cema azam gora ta shirya wani taron motsa jiki a filin Istar General Saini Kunce. Haka ne Gora, ga rahoton da Habibu Garba ya shirya mana. Suna da yawa matasan birnin Yamai da suka amsa kiran kungiyar Azam Sport Academy matasa wani gungun matasa masu motsa jiki da ke da makasudin maido da lafiyar jiki ta hanyar motsa jikin. Adamu Sita shine kocin wannan aikin ya ba mu ƙarin haske. Euh, Tare da irin wannan haduwa sai muka ga cewa haduwa ce wacce za ta karfafa wa jama'a gwiwa su rinka motsa jiki ganin akwai cututtuka da matasa suke fama da su da aka sani da tsofi sai ga shi cututtukan suna yaduwa ga matasa daga cikin matasa mahalarta akwai 'yan mata kuma ga kocin aikin yau shine kawai wata hanyar ƙara kuzari motsa jiki wajen matasa ya ƙara da cewa mahalarta na iya ci gaba da ayyukansu na motsa jiki a gida ko mutum guda guda amma tare da girmama wasu ka'idodi. Euh, kamata ya yi a ce mutum yana tafiya ta motsa jiki na mintuna talatin ko awa daya a wuni ya danganta da mutum bukatar dai mutum ya motsa jikinsa akwai guje-gujen da ake yi a awa daya ko mintuna talatin sai kuma sauran guje-gujen iri-iri A cewar ƙwararru ka kasance matashi ko mai shekaru motsa jiki ita ce hanya guda ta ƙarfafa kiwon lafiya. Gwara a cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu gabatar muku da Nuruddin Tahiru Saidu matashi dan shekaru 24 mazauni ne na babban birnin Yamai wanda ya buɗe kamfaninsa na oda da kaima mutane kayayyaki a gidajensu. Kuma gora wannan ita ce hanyar da shi samu domin yaƙi da zaman kashe wando. Fadel Alu ya zanta da shi ga rahoton nashi. Nuruddin Tahiru Saidu ya kafa kamfaninsa na samar da kayayyakin aiki da kayan rufi kuma ɗalibi ne a cikin harkokin gudanarwa da gudanar da kasuwanci a wata babbar makaranta a yankin. Nuruddin ya shiga wannan sana'a a cewarsa don gushewa rashin aikin yi. Idan na tashi da safe ba ni da taro aljihu bayan ɗan lokaci na yi tunanin in cewa gara in tashi in nemi na kaina maimakon jiran wani kafin lokaci ya ƙure bayan haka ne na tsaye da niyyar kama kaina. an tell. Nuruddin Zahiru Saidu ya samu ra'ayin kirkirar kamfanin isar da kayayyaki bayan wata tattaunawa tare da wanda ya sani. An boju. Wata rana na tafi kai kaya bayan na ba da kayan wanda na kai ma kayan ya kusanto ni cikin natsuwa ya ce mini zan taimake ka ka kafa kamfanin ka na kanka ganin cewa kana da kokari da kwazo kuma abin da yake A yau kamfanoni da dama suna neman matashin ɗan kasuwar. Masu sai da abinci 'yan kasuwa otel da waɗanda waɗanda suke aika kuɗi da waɗanda suke tura mu ɗauko kuɗi domin aika kuɗin cikin wuraren aika kuɗi daban-daban bankuna har ma da kamfanonin motocin sufuri da ke kai sakonni. A yanzu haka wannan sana'a ce ke ba shi damar biyan bukatunsa in shi matashi Nuruddin. Da farko akwai wuya ga kowane abu, amma bayan ɗan lokaci komi ya tafi daidai tsakanin abokan ciniki da kamfaninmu tare da samun takardar ne harkoki ma sun ƙara haɓaka. Nuruddin Saidu na shirin buɗe harkokinsa zuwa ƙasashen duniya. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa domin kafa kungiyar jiha na kwallon kafar mata kungiya mai kula da fannin kwallon kafa ta nyamai za ta tara 'yan wasan kwallon kafa mata guda 20 gobe litinin 8 ga watan fevriye idan allah yarda a karfe 3 na maraita filin star municipal sai kuma wasannin gasar can da za a karewa in allah ya yarda yau da dare karfe 8 na a agogon nijar tare da karawa tsakanin mali da maroc togora ke a ganin kuwa zai lashe gasar togora allah dai san karatun kurma <laughs> A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya kwadala ba a kan layin Airtel. Bye.